أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa مسلمين da muka taru البركة gidanmu gidan babanmu Allah ya tani baraya Allah ya ƙara masa lafiya mun hau tare da iyaye mata da yannai da ƙannai hada ɗaya, domin murna ta auren ɗaya daga cikin ‘ya'yanmu hajjiya umul khair da mijinta Allah zayyanu jama'a ilimin sallama baki daya ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karawa wa Allah godiya su subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon sake haduwa a wannan gida mai albarka wanda gida ne wanda yake duk wata haraka ta tashi sai an gwadi wannan gida-gida addini babu shakka family na Allah Sani Baraya family na addini a addinance a ƙasar Kabi argungu muna cin ƙaho da wannan family Allah ya musu albarka wanda suka rasu cikin wannan gidan Allah shi musu alba Allah shi gafarta musu wayanda annan kuma Allah ya ƙara musu lafiya da nisan kwana kuma Allah ka wazariya albarka yan uwa musulmi kuma yadda mala ya faɗa duk muka zo gidan nan wurin gabatar da walima sai mun yi kukan zuci na rasa uwa daga cikin iyayenmu ita ce hajiya aisha Allah ya gafarta mata ni lokacin da Allah ya wa hajiya aisha rasuwa abin biyu ya zama mini uwar ciki na ta rasu a sabar Allah ya yi ma hajiya aisha rasuwa lahadi ga kabarin tsohuwa ta ga kabarin tsohuwa ta kuma saboda ka zahin ya zama mun biyu Allah ya gafarta musu ya musu rahama shi sabbin tahi ina gan su ga wannan ga wannan nika yi musu addu'a yi kuka saboda rasa su muna fata ubangiji Allah ya hada mu azumi tare da su zariya da suka bari kuma Allah shi musu gafara Allah shi musu rahama ɗan uwa musulmi wannan auren aure ne wanda yake mala ya shirya wani tafik wanda za mu tattauna a kai mala ya ce yana son ai magana a kan gudunmuwa uwaye mata wajen kyautata alaka ta aure babu shakka wannan darasi shi a darasin da ya kamata a dinga yawan mata ko ina ai jama'a ko kun sani abin ga hili suke aure mata adda shi in yayi kyau mata sun ka gyara shi sannan aure in yayi muni ya taɗi ya lalace ko mata kuna saba'in cikin ɗari aure na mata na su jima'a me yasa in za a yin aure sai an nemi yadda mace musulunci ya ce ka ya ɗaura aure sai an tambaye kina so in ma ba zaura ta ci ta da maza ki a ce a daura min aure na yadda don mi saboda an san waka zama aure jama'a shin waka zama aure jama'a ina ganin ki da hankalin ku na nesa su waka zama aure mata mu mun gani wurare da yawa za a gama ce ita ka ci da kanta kuma ta yi zaman ninta ba ce ko ina ba sannan mun ga inda mace kawa ɗiyanta hidima sai musu wahin sallah ga mijin ga ubansu na nan kuma ta isa da kayan bai ta ke motsawa mace Allah kaddarwa ga auren ɗan ƙwaya ya ce ya shayi ƙwaya ya toye mata cin mutunci na gaske kai wani lokaci za ga mace tsawar ɗan giya ya sai ya shayo giya ya toye mata hitsari sabarma amma kuma ta yi hankuta su abin ta yi zaman ninta ke da jama'a waka zama aure mace ka zama aure ke kenan yanzu yana magana muwa mata wajen zama aure sai mace mata kuna in ana son aure ya tsaya lahiya lau mata kuna idan ana son aure ya samu matsala ko ana zama lahiya lau ko mata kuna saboda ka kenan kashi saba'in cikin ɗari mata kuka ba da muwa zama aure ya kyau saboda ka muna fatar wannan aure na hajiya umul khair Allah ya mata albarka daga cikin rubuta waɗanda suke ƙarfafa alaƙar zama aure wanda mata suke basuwa na farko akwai husnul mashuratul ummahat kyakkyawar shawara na uwaye mata uwa in kika gana ma sai ki ba ɗaya shawara kamar yadda rabi'atul adawiya ta ba ɗaya shawara gidan aure kuma auren yayi kyau kamar yadda wata uwa ita ma ta ba ɗaya shawara an wanke yarinya ta gidan aure ran an ka samu tsaye yarinya ta dawo gida ta ce ni dai mamu gaskiya mijin nan ban so ne na yafa wanda ke raba mu ta ce a'a ɗaya ta mi ce wallahi ni mamu jin ɗaya ban so ne ban iya zama da shi a'a tura ya za a yi mamu mu a raba mu ta ce a'a su mamu in gaskiya yan san samu amma kashe shi wallahi ma a huta mijin ma ni ban naji ban iya zama da shi amma kashe shi ma uwa ta ce o oh, to yanzu in aka kashe shi an ka to bincike aka gano ki mu aka kashe shi kina ganin ba a shari'a a kama mu a daure su sai aja ta yi su sai uwa ta ce bari ina baki wani magani cikin kwalba in ki sai ki dinga sa mai kwana 30 kullun ki diba ki dan tarwa mai suke abinci ko da aka gama kwana 30 ya mutu shi shikenan mun huta amma da shar'i abin da ka so ki gyara alaƙa ki da shi ki mai duk abin da aka so gidan aure ki mutunta shi ki ma shi kamar ba ke ta ba ke mai alƙawarin sai lalle na miki alƙawari mawa ta dogo wani abu cikin kulbata ba ta sace kullun ki ba ki tarwa mai wannan uwa uwa ta mai basira kwaye da gaske tana son zamanta da mijinta gidan aure yaya sai gidan aure kullun ta ɗebo tarwa cikin abinci miji ya ci ta gyara alakarta ta gyara komi ta yi mai wanki ta yi mai sharar ɗaki ta yi mai komi da kalamai masu daɗi ko da an ka ce miki an ci kwana goma sha takwas kawai sai ga miji ya ce ya sun wasu sarƙar zinari ya kawo mata ya ce na ga gaskiya zaman mu da ke yayi kyau saboda ka ga tukuici na siyo na baki sarƙar zinari zai kika sai gaban ta faɗi ta faɗa mamarta ta ci gaba kuma da aka kai ran ishirin ana sa magani sai ya je kira ta yake mata to wance insha Allah bana da ni da ke da inna ba'u za mu je makka yariya ta ce kau sai so ina so in je gida in faɗa ma inna uwarta ita inna ba'u sai aka tafi ta gaya ma inna ta ce so wallahi ma wani hankali na ya sace kuma gashi ya kusan mutuwa tura kwana goma kuma gashi kuma maganin ana ana sawa sai wasu ce a kwantar da hankalinki ni ba komai na nufbaki ba dama abin da nufbaki na cikin sirrin magana da na faɗa miki gyara halinki da ke yi wannan abin shi na a sirrin ba shi an magani. sau ka ba komai na nufbaki ba illa ruwa ina nufbaki na banza ki take samu ki sigibar gyara alaƙi da bikin ke jiya ta ce wallahi mamako na gode shi ke za ka ce sun kai makka da ita yarinya da uwarta da mijin duk ya je musu makka sun ta yi alaka aure sai ta kyau jama'a kuna ganin uwaye sun takawa ko takawa wagga uwa ta yi kokari ta yi kokari ba yanzu in wata ce sun sun da baki to ne zaman ni sai mu bi hanyoyi ko shari'a aka ko kotu aka zo aka shawara kenan ku uwaye mata kuna takarawa wajen zaman auren ɗiyanku in kun ga dama in ku kun ga dama daga zuwa ganin gida sai komi ya yamutse komi lalace saboda daga cikin wato rawar da uwaye ka saka wajen zaman auren 'ya'yansu shi ne akwai ba yara shawarar kwarai teki hankuri wani. ai ba ke ɗaya ta aka kawo ko ni ke san gidan ga na babanki kahin mu kawo haka mun sha barafasa mun sha fada mun sha kaza da sauransu mun sha yunwa mun sha kishirwa mun sha mai gidan ga mun kai hankuri yanzu ba ga ta wuce ba ke masu teki hankuri sau uwaye masu hikima masu basira suna taimakawa wajen kyakkyawar alaƙa da mazajensu sannan daga cikin abubuwan da ke sa rawar da mata ka takawa wajen zaman aure shine karantowa mata ƙistoshin zaman auren matan da gabata baya misali ki karanta maɗa yake ƙistar imamu ahmad bin hanbal da mata ta yi umu salih imamu ahmad yake cewa mata ta ummu salim sun yi shekara 30 ko sa'in sa ba taɓa yi tsakanin su ba inna lillahi wa inna sai mata da miji a yi shekara 30 an haihu gida ya cika amma ko sa'in sa ba taɓa tsakanin mata da miji ko gardama ba taɓa yi ba jama'a cikin kunan duk wanda an ka ce an ba kuɗi miliyan guda ya ce ya kawo auren da ba a taɓa sa'in sa tsakanin mata da shekara goma a yana gana an baka kila miliyan nan baka sun su zama ko suna ciwa kila sai gidan shehin malami albani dan musulmi ne shi kila aka samu gida ne ba ta samu matsala ba ko kuma ba principal sheik adamu nuhu kila gida ne ba ta samu sa'in sa tsakanin masa da tsakanin shi da yari ne amma ni dai kan na sha na sha samu in hwadi a hwadi kenan yan wa musulmi uwaye suna taimakawa wajen karanto ma su kissoshin wasu magabata suka yi zama aure yanzu karanta kissar imra'atu abu talib ummu sulaim ummu sulaim wannan mata Allah shi mata albarka ku dibi zaman ta da mijinta ɗanta ya rasu amma sai ta yau mijin ya dawo ta kasa faɗa mai sai mai abinci ta bashi ta tarbe shi ta yi abin da ta kai mai wai don ka hankali ne ya tashi yanzu tsakaninku da Allah ɗin ɗayar rasu da uwa don Allah masu surutu ne in ba ku so mai muku addu'a da Allah ku bari in ba ku so mai muku addu'a mai muku addu'a ku tashi in wa'azi ya kawo ku saurare ku saurara in ba wa'azi ya kawo kuma mu don Allah ku bari ku masu wa'azi su saurari wa'azin su ku yi hankuri bayan Allah ba su wuzu ya kawo mu bana malam ya hudu sun ɗazu akwai masu unhuwanuwa da abin da muka waɗi ku ji tsoron Allah ubangijin da ya halitta ku bar musu rubutu Allah ya tawaka mu muna ganin in mutum muka ga yace ne ya taho gidan mu na ya taho in yayi shiru ya mutunta mu in ya muna tsaye kun walakanci na ya muna saboda ka saurara saboda haka muna kira ga uwaye mata ku ba da gudunmuwa kwakwara wajen ganin alaƙa ɗiyanku gidan aure ta yi kyau kuma da a gidan aure ku gyara alaƙa ta yi kyau saboda mi saboda aure kowa ya sani mata da miji in suna zamne sai an samu matsala ko harshe da haƙori sai sun samu matsala kenan yan ka samu matsala hankuri na aka yi a gari ta wuce sannan daga cikin abubuwan suke kara ma alaka aure kyau yan uwa musulmi shine wato yarda da kaddara da Allah madaukakin sarki ya kaddara musulmi ita na hada shi da wanda ya hadu shi malamai suka ce law fal hijabu lakhtarta alwaqi da za a kuranye miki shamaki a kuranye miki gaibi a gwada miki da wallahi mijin nan shi zaki ɗauka. da za a bude miki Allah ya buɗe miki sirri da wallahi duk mazan da an ka aje miki hada shugaban kasa ba da shi mijin nan mijin nan mai gwada miki bane mijin nan mai wahal inda za a bude miki gaibi sirri na Allah wallahi shi zaki dauka saboda akwai matan da Allah na hada su kuma da ya ba su aljanna ya hada ki da shi don ya wahal sheki ya sa ki ki ciwon kai ya saki damuwa ya saki wahala dan dai Allah ya baki aljanna shi jama'a da Allah ya hada ka mijin da baka tabbatin aljanna da Allah ya hada ka da mijin da Allah ya baka da wani wani zaka dauka wanda Allah ya baka da shi zaka dauka saboda ka ku kun sani manzo Allah ya faɗa yake cewa duk matar ta yi hankuri akan mummuna mu'amalar mijinta Allah zai ba su lada irin wanda ya ba Asiya matar Fir'auna kissan matar Fir'auna kun santa fir'auna kowa ya san kafiri ne amma ita musulma ta, amma aure ya hada su ta zama gidan fir'auna kuma ta ba da gudunmuwa ta hana a kashe annabin Allah Musa Asiya ce tace mai gida Allah ta qatuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada Asiya tace mai gida wannan yaron kada a kashe shi muna fatar ya amfane mu nan gaba ko mu rike shi matsayin da don Allah jama'a wahana a kashe annabi Musa mace ta taimaka a annai musa ya tashi kuma shi sanadiyar mutuwar fir'auna kenan mata suna ba da gudunmuwa gidan aure fiye da yadda maza ka basuwa shi ya samu an ka ce gida ma nawa na gida na mata na duk gida komi girma na yi in ba mu ciki ne ba a makirin shi gida bugu da tsari a samu ɗaciki ko ɗiya mace idan ta shiga gida shi karɓi suna na gida in akwai ɗa ko ɗaya kuma yanzu ya ƙara zama gida amma duk gidan da ya zan keɓe ta a ciki to zama na gida ya ragu so akai a samu yaro ko ya tare da ke ɗaya ko biyu har zuwa sama muna fata ubangiji Allah amarya Allah ya ba ta zama lahiya da mijinta kuma Allah ya ba su zuri'a mai albarka jama'a daga cikin abubuwan da ke taimakawa wajen wato kyauta eh, rawar da mata ka wajen wato gyara alaka ta aure shine hankuri mai ƙarfi akan mummunan mu'amalan maza mu maza kamar da malai faɗa farko kuma da mutum matsalolinmu. namiji wani lokaci bai tsaye saurari mi ya faru sai dai ya hau ya ta faɗa ya ta bala'i yayi ta bala'i sai daga baya in ya gano ga abin da ya faru sai ya nadama na sa akwai mazan da a haka sannan daga cikin maza daga cikin matsalolin mu maza mun sani ba sai na faɗa muku ba Kowai ta san matsalar mijinta kenan in ka san matsalar namiji kai hankuri ka daure har Allah ya sa ka ci nasara na sha hudu ware daban-daban akwai matar da ba su jin daɗin zama aure sai iyan sun girma wata ba su jin daɗin zama aure da sai lokacin da aka kai shekara 20 duk wasu mazahira na shi ya aje su duk wani abin da ya kaji gare ne ya aje an shekar 20 yanzu hankalin ya dawo gare amma wallahi lokacin da ake aure shekara biyu shekara uku hudu biyar wallahi sai kai hankuri sai kai hankuri da bakakin maganganu sai kai hankuri cin mutunci sai kai hankuri zuwa a daɗe waje ba a dawo ba sai kai hankuri da wasu wayoyi na wasu mata kina ji kina gani abu mai waya mace ta baki san ko sai ya ɗauka. yana kashe murya yana magana da ita wanda zai yi dake sai ka kai rayuwa nesa wata da ta kasa kai rayuwa ta nesa an bugo miji ta galan mace ta ɗauki waya ta ka a cikin turmi ta ɗauki taɓaya ta saɓe ta wallahi ba ko jima da yin wannan kis ba wai hankalinta ya tashi ta hasala waya ɗaya ta ɗauko ta ka a cikin turmi wai ko da ya dace ina waya ta ce tana gasa na cikin turmi na kaɗa ce mi ta ce wallahi gasa na kaɗa kuma ga farawa ta in ga masu ta jikin ya ɗauki rawa ina magana da shi ya ce wallahi wani jikin ya ɗauki rawa sai ta fara zuwa ta fara yin wasu wasu shin bugun ta zanyi yace in ni bige ta halaka ta zai yace amma da ya fara sai ya rubuta masa saki ya bata nace ai kai mugun abu dan yanzu inda bugun ta kai ya koyi soki bisa ga sakin da ka bata jama'a kun gane magana ko gane ba shin da bugun mace da ba takarda wani ya sauki a buga ko ka ji ya zubuma a buga to ni kai na ga bugun ya yi sauki saboda yanzu takarda ya anka bashe ta kamar mutum na an kare bai a waza duk wanda an kare ba a waza har ya mutu bi kuma lahiya lo manzon Allah abin da yace wa kasruha talaquha ita mace abin da aka kare shi ne sake ta da an sake ta an kare ta ya biye ki uku ya haka ta guda an yi miki illa wanda abba ko ki sani ko ki sani ba ki ce gaban Allah da ya giye ki uku ko guda bai ta uba ya ce ki ce gaban Allah da ya giya biyu ko guda to saboda ka shi wannan bawan Allah da ya saki sai da an ka to an kai ta mujabada an kai ta shige da hice an kai ta shirye-shirye da da sababi an ka samu auren da ya sake dawowa amma har yanzu in ta tashi yanzu ba ga muna buga misali da ita ba in ta yi abin muna buga misali da ita kaga saboda abun da yake ba shi ya sai a baku misali don kaku ya kana ita kuma in ta jiya ta san da ita ake ko ta jiwon kasar da aka yi ya shiga duniya ko ta toron wa'ayi ta jiya makunnan ta ta san da ita ake sai a ce wata mata an bugo wa miji waya ta hasala ta daukewa ta kada cikin turmi ta dake tana zo tana ji muna faɗi jama'a mi za ta yi ta san ta yi ko ba san ta yi ba ni na tana zan da ita ce me yasa ki haka ran tace malam wala idan idan kun karuhi miji wala ba na iya hankuri kenan daga cikin rawar da mata ka takawa shine kai rayuwa nesa wajen hankuri mai tsanani da harakokin mu'amalar namiji mun sha haɗi muka ce zama lahiya ga mace rabi da wayar namiji namiji rabi da waya ce in ko bace birwa ce wallahi kina ganin kwam don wata sai kaga abin da ka gani ka kasa kwana kuma ba za ka yi akwai wani aure nan garin ka an kire shi daga waya ya ɗauka muryar mace ta jiya ita ka wadda bakinta ina ji ta ce wallahi malam bugo mai waya aka yi cikin gida da muryar mace ina ji suna magana yana kashe murya yana rangwada yana magana da ita gaba ga yayi ta ce waya ta ce wallahi ita ba ta ba ta ba ta ba ta ga walakanci sai dai ba ta karta ce ba ta in eh, in wanta kiya ku ce wallahi sai ya ba ta karta an kai sama an kai kasa yana so ya ce ofis. ta aisha makullin mota ta an jika kwamfuta ta aisha kaya ta hana mai hita wallahi jama'a karshen ta sai da ya ga bala'in ya yi bala'i ce dauko takarda da biro ta dauko takarda da biro ta bashi yace wallahi mala abin da san sake saboda naga in ba ke ta ba kila ko mutuwa sana yi sai wallahi ba ta mutuwa komi saboda ka a karshe sai rufta masa ni wane na sakin mata ta saki guda ta ɗauka ta karanta da ga saki guda sai ta goge ta rubuta saki uku ta goge ta rubuta uku gaba ɗaya ta so kiran kira gaskiya ta ga ta burgen sword ba a yi mara ta bata hankalinta ya dawo mata ta gasa ya mugu abu sai ta to gidana sai mugu faru ba ta faɗa yin ba sai da mai ɗaki haske wala kaji kaji abin da faru kwakin tana yi sai ta mu faru yaya an kai to wallahi dai kaza babu kame kame haka sai da kira shi nifti da Allah ya son gani ne yake so bai da hina nesa ki da Allah sai in ka dawo san ganin ka mun ka so mun ka zauna sai ya kwashe labari duka ya bani ga ta zauni ki wani ta ci kwalata ta aisha makullin mota ta aisha dukkan kwamfuta ta yi ta ce wallahi sina su fita ba su iya hankali wanga walakanci da kaskanci gidan ga ta yi bukatar gidan shi ni ko na gatiwa in ba sake da ko mutuwa tana yi ni ko sai mu saki guda da ba ta goge ta rubuta uku gaba ɗaya yanzu kun kuna an kawo tambaya namiji ya rubuta saki guda ta goge ta rubuta uku wani za a ɗauka cikin su guda aka ɗauka ko uku shi yasa an ka ce inda ya giya aure ga hannun mata take wallahi wata mata darewa tana kaɗe giya na uku gaba ɗaya eh kullum kaji mana yace kullum sai ta fide shi to ina ba ku shawara ya ku bayan Allah iyaye mata akwai hankuri gidan aure hankuri suka ce hankuri bai hankuri na dafa dutse mai hankuri mawadaci Allah na tare da masu hankuri mata ku ta hankuri da maza kun ji wallahi akwai nasara in mutum yayi hankuri ya hankuri da abinki namiji mu maza mun sani sai mu yi mugu abu nan gaba sai mu gano cewa kai mun yi banna fa sai mutum ya so yana ma mace hankuri da Allah wanda ke hankuri rana kaza gaskiya abin ni na sun yi abban da gaskiya sai ya dinga ba shi hankuri sai a kuma normal rayuwa ta kyau amma yanzu in kito aihuwa ɗaya eh, aihuwa biyu ke kasa hankuri yau kun rabu yau ga ɗayan ga biyu suna can ga hannunki shi yana buƙatar ganin su kina can gidan wani ko kina gidan ku ka ga yanzu alaka ta samu matsala kuma ana son alaka ko bata rabu ba saboda in dai ga haihuwa ko an ko an rabu wallahi ba rabu ba dan ina ga wani aure tura bu tana gidan wani amma ɗiyafi tana can sai ya buga masu yace sai ya salama mata sai ta ɗiyafi ya ciwo gani shi ko mijinta sai ta wani mika waka ya ce ta na ciwo gani jama'a akwai matsala ko babu shi wani lokaci da biyu ya ya ce ganin ɗaya ce kuma ya ce ganin jama'a akwai matsala ko babu kenan inda an yi hankuri da abin bai kai haka ba mata ku yi hankuri ku daina samun matsala tsakanin maza su maza kishin su in ya mutuwa na za a yi ba don namiji bai iya hankurin wani namiji na kallon mata sai suna magana wallahi bai iya hankuri saboda ka shi sa mata ku ruwa mana asiri don Allah auren gaga hannunku yake wallahi mace in ta gada ma tana iya sha idahi na matsibin mijinta da wahala mijinta wallahi har shekara goma wallahi mata kuna iyawa dai na ga matar da miji in ya tahi zuwa kan giwai ka aiki amma la ya tahi zuwa 200 da ya kamata sai sati ya ƙari 200 tsakaninku da Allah jama'a yau 200 komai suka sai ba cikin kayan cewa ne ke ji akwai sati ba su sai amma wallahi haka sai yi hankuri da mijin nan 200 da ya kamata ya tashi jiwa fata ma ya kai ce haika 200 nan abin da zaki sai sati ya ƙare sai ya dawo ki yan shi saboda ka shi yanzu ya gyara gida ne ya ce faɗa min yaya za a yi albashin wani mutum ya albarka wallahi bai saboda ya yi zalunci ya yi cutuwa ya ci amana amma da haka ta san saboda ɗiyar mutunci da ta yi hankuri ta ji yunwa ta ji ƙishirwa wata rana gina su ya ɗan gurzo ƙamzo a aiko mata ta an sana hankulin wallahi wata rana sai ta ji daɗi ta yi murna ta gode ba Allah ga hankulin ta yi amma wallahi wasu mata ba su yi hankulin wannan ba na iya hankulin yunwa ba na iya hankulin walakanci a ce wai mutum ya ɗaukar ɗari biyu ya miƙa maka to sauraka daga cikin hanyoyi rawar da mata ka saukawa wajen kyauta alaƙa ta aure shine hankuri mai ƙarfi wajen mummunar ma'alaƙa miji sannan daga cikin abubuwan da ka taimaka wajen gyaruwar wato kyakkyautuwar rayuwar aure akwai husnul mujawarati ni'amillahi fil baiti zawaj kyakkyawan muqaffaka da ni'imar Allah gidan aure wata tana zuwa gida wace ce akwai wadata to ita wadata gidan aure za a yi dubara a dibi ya ya kamata a sarrafa ta mijina na da wadata alhamdulillah to ya ya kamata mijin ganawa in mu'amalar shi ga duke ga da Allah ya bashi wasu mata na da wayo wasu kuma wallahi ba su da wayo wata za su shiga cikin dukiyar ga ta wataya ta yi wata gada ma ta yi almubazzaranci sai daga baya ko da aka dawa ta yi mugun abu wata kuma za ka ga ta yi ƙoƙarin maintaining tun da kayanta na abinci kayan ɗakinta sannan shi kai ne mijinta ya ta ba shawara a yi kaza a yi kaza a yi kaza mai unhwaninsu nan gaba amma wallahi wasu mata ido ɗaya ido suke wallahi muka mun shiga cikin tandun mai mun shiga cikin tandun mai dole mu wataya wallahi za ka ga wata dunki da gansa ta aika har dubai a wata dunki wa za ka ga tana siyo kasu wallahi waɗanda ba su bi na ga wata sai ta aika har kusa an kai dunki a can mai mugun tsada ta ce wallahi ne wanga dunki bai ne sai ya kyauta da shi ta kuma aika a so masa a yau masa wani ka sai ce masu abu kaci da dara ka bi su kuma abu sai nina na ya na karin magana yake wallahi mata daga cikin abin da kawo muku matsala ne in kun iske ni'ima ba ku iya cin ni'ima ba daula gidan aure plan aka yi mata shi mijin ai mai plan har ya gano ko da abin ya kare san wallahi ba ta da laifi kuma ke maka kuma ke an mata zama cikin ni'ima amma ne shi ke iske miji cikin ni'ima shi ke ki doki matakin albazaranci ce wallahi mai gida mu gaskiya kamata mu kwasa mu yi dubai ka ɗibe shi a kai dubai plus guda dubu ɗari uku plate ɗin abinci guda ka cika sanya dubu ɗari uku a sai a kwana hotel duk kwana guda yana kai dubu ɗari biyu sai an ce an kashe miliyoyin kuɗi a dawo najeriya ko da aka ahama kuɗi sun ƙare shi kenan an kuma hannu rabbana amma haga matan ƙwarai masu plan su ne waɗanda sai su so gida gaskiya arzikin da Allah ya bamu kamata ya mu yi wara yau ga tamu plan saboda ni saboda don wani abu kamata ya san sai hilaye a gina shaguna a yi kasuwanci a yi kaza sai ta bada shawarwari masu kyau ɗan yaran ga kowa ka buɗa mai akawun ka sa mai kuɗin makaranta sai ciki ko da suka girma suna da kuɗin su na makaranta dan yi da malamin ce wajen wani aboki sai ce wallahi wani yanzu aka ɗaya na dukan su wani akawun ɗi na kai shi har university yan ƙananan yara haka firamare ko ba haka ya ce wani malam ya ce wallahi shi ɗaya na yanzu haka kowane kudin da cikin akawun din ne da ya buɗa mai suna kai shi har university kuma da primary yake kaga wani kulan ne mai kyau sannan ina da wani aboki shi ko ya ce, duk dan da an ka aiho mai ya sai mai hiliya aje mai in namiji na ya sai mai hiliya aje da suna nai in bata ya sai mata hiliya aje mai sunanta kaga duwan ga kulan na amma wasu Allah haka da ka sa kuɗi gaba a barje su a gurje su a ci arziki a bar arziki a yi kata-kata a sai abuja a ɗauki hotel duk abin da aka yi wallahi ba hakan na akai abinda aka ce shi ne ka kyauta makwabtaka da ni'imar Allah domin ka dan da take gushi ta kuma dawo an ce ba ta kuma dawo to ubangiji Allah ya sauka akwai abubuwa da dawa da rubutu nan. amma saboda lokaci nan zan dakata insha Allah ta'ala inda na faɗa daidai Allah kuma wala da inda ya kuskure kuma Allah ka yahi muna wannan aure Allah ka saya masa albarka ko muna roƙonka ya Allah mu da ya mu gafarta musu Allah kai musu rahama ka sa su da kai haske a kabarin su ya ubangiji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh